barkan mu da saduwa a wannan rana mai albarka a rana ta shida ga watan shida shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da garin makatul makarrama zuwa birnin madinatul munawwara wanda ya daidai da 30 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiyya domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka littafin bulugul maram a adillatul ahkam na babban malami al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi ta'ala alai idan ba a mance ba a karatun da muke gudanar da shi a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin sheik abubakar mahmud rumi wanda ke cikin layin zamfara a cikin garin kaduna state nigeria Eh, muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sa mu abinda za mu faɗa albarka kuma ya sa ya zama karɓaɓɓe gare shi abinda za mu yi kuskure eh, muna sa ya gafarta mana idan ba amince ba ƴan uwa muna cikin eh, babul azan wato babin da ke magana akan kiran sallah wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi hadisin Abu Mahdura الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمة الله تعالى عليه يكي عن أبي محذورة أنكر قولة أبو محذورة رضي الله تعالى عنه ألا قارى مصر يده مرقى مني بيان أبو محذورة ونيني أبو محذورة mun yi tsokaci a kansa shi wannan sahabin manzo Allah din sallallahu alaihi wa alihi sallam Mahdura shine wanda muka bada kissansa wanda bayan an yi fathu Makka lokacin da suka je Hunain da suka je hunain sai suka lokacin ba su karɓi musulunci ba da shi da yan uwansa mutum tara sai suka je hunain hunain tana kusa da makka kamar yadda muka yi bayani a tsokaci a kanta a darasin da ya gabata a wancan a lokacin da muka yi bayani a kan hadisin abu mahadura na farko kenan wannan muka yi bayani cewa tsakaninta da makka wato bai fi mil goma ba da wani abu ina fata an gane to lokacin da suka je hunain din shi wannan abu mahzura suna cikin wannan wurin hunain sai suka ji ana kiran sallah sai suka kama yi wa musulmai izgilanci a lokacin su ma suna kwaikwayon su annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ji karan kiran sallar su da sauti mai daɗi sai annabi ya ce zo mashi da su su wane ne waɗancan wanda suke kiran sallar da aka zo da su sai kasance sun zo wajen annabi lokacin duka ba su karɓi musulunci ba sai annabi ya ce to su su maimaita kiran sallah sai shi wannan abu mahadura ya kasance shi ne ƙarshen wanda ya kira sallah a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin yana kiran sallah sai annabi ya ji muryarsa mai daɗi sai ya kama shi ya kusanto da shi kusa da shi sai ya masa addu'a ya kama nan ɗinsa wato inda gashi yake fita mu kwarkwata da ya kama nan ɗansa sai ya mai addu'a sau uku yana masa addu'a kuma sanadiyyar wannan addu'ar sai ya karɓi musulunci bayan ya karɓi musulunci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sanya shi ne mai kiran sallah a makkatul mukarrama wato a harami na makka kenan kuma shi yake kiran sallan farko a harami na makka a sallan asubahi ina fata da ko kamar yadda a madinatul munawwara wanda yake kiran sallan farko shine bilal na biyu kuma shine abdullahi ibn ummi maktumi kamar yadda za mu karanta a yau ko sati mai zuwa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna bilala yu'azzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibn ummi maktumi wato bilal yana kiran sallah da dare in kun ji kiran sallan sa ku yi ta ce kuna sha wato ga wanda yake so zai azumi kenan a kiran sallan farko baya hana mutum ya ci gaba da cin abincinsa ko da kusantar iyali ko makamancin haka duk abubuwan da suka a laifi ne ga mai azumi har sai mai kiran sallah na biyu ya yi ne ya kira to saboda haka shi wannan abu mahduran wannan sanadiyan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kyakkyawan sautin sa sai ya samu ne ya samu shiriya ya samu hidaya wanda ya kasance tsaye daga cikin jigajigan sahabban annabi kuma masu kiran sallah wanda kowa ya yi sani annabi ya yi bayanin cewa ranar tashin alkiyama waɗanda za su fi kowa tsawon wuya su ne masu kiran sallah to saboda haka sanadiyya haka ne ya samu shiriya to shi ya rawaito mana wannan hadisin cewa annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lalle annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi a ajabahu sautuhu wato sautin sa ya burge shi sautin sa ya ne na birge shi sautin wa sautin abu mahadura ya birge annabi to kun ga wannan kun ji asalin kissa allamahu al'azana sai annabi lokacin da ya zo ya kira sallan ya ji kyakkyawan murya sai annabi ya koyar da shi kalmomi na ne na kiran sallah yadda ya cancanta ya dinga yi to daga nan kuma ya ce ka shiga harbin makka ka dinga kira mana sallah rawahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya roito wannan hadisin to saboda haka idan muka lura cewa wato wannan hadisin yana nuna mana dukkan wanda zai kira sallah ana so ya kasance yana da kyakkyawan murya kuma yana da murya mai karfi sosai kamar yadda muka sha bayani yadda idan ya kira sallah daga nan har wanda suke musabaka da su wajajen zango kasuwan bacci duka za su iya jin iya kiran sallansa inda su suna da kyawu to saboda haka dukkan wanda za a sanya shi ladanci ko kwamitin masallaci ya gamata a dinga kula da waɗannan abubuwa tun kafin ma ayyana abin nan sai kasance duk wanda za su dinga jagorancin masallaci ana lura da cewa sun cika waɗannan sharuɗa wato tun daga ladanai har kuma wato limamai ya kasance dukan sharɗan da addinin musulunci ya tanadar wato sun cika shi ta haka ne za a samu tsira insha Allah ta'ala wato duniya da lahira saboda ita ibada dukan ta tawqifiyya ce wato ana yin ta ne gurgurun koyarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma dukan wanda ya aikata ibada ba karkashin koyarwa annabi ba to ya sani wato bi da wannan ibada ina fata an gane shi yasa sharuɗan karɓar ibada guda biyu ne ikhlas yi domin Allah subhanahu wa ta'ala sai ne kuma mutum ya yi ta wato karkashin koyarwa annabi ina fata wannan hadisin wadai wanda mun yi tsokaci a kansa darasin da ya gabata ba sai mun ƙara dogon bayani ba a kai عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنكر أولا جابر بن سمرة ألا كارى مسعدا قال ياتي صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيدين na yi sallan idodi guda biyu tare da annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ne al'idai ina aka ce idai ne idodi guda biyu su ne idodin da aka sani wato babban sallah da karamar sallah an gane ko wannan sahabin annabi jabi da ke cewa ya yi sallah tare da tare da annabi wato ya sallaci babban sallah da karamar sallah tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma gaira marratin ba sau ɗaya ba wato ya yi da yawa ke rasu da dama bala marratai da kuma ba sau biyu ba da gaira azanin wala ikamatin amma kuma wato ba a kiran sallah ba ko ta da ikama ba rawahu muslim kun ga wannan yake nuna mana ita sallar iri sa'on babba ko karama ba a kira musalla kuma ba a ta da ikama wannan shine sunna na annabi sallallahu alaihi wa sallam dukan wasu dalilai da ake ruwaitowa cewa za a iya kiran sallah ko kuma a ce as-salatu jami'atun wannan bai tabbata ba ina fata an gane haka sannan wato shafewar rana da sannan ne wato abin nan istisqa neman ruwa sai dai a sallan shafewar rana ko shafewar rana ko kuma shafewar wata wannan tabbas ya tabbata ana iya cewa as-salatu jami'atun wato ku gaggauto mu yi me mai sallah wanda za ta haɗa mu gabaki ɗaya, za mu taro ni e mu yi ta a sallah me muka ce za iya wannan na a'a ba du'a neman ruwa muka ce ba sallan shafewar rana ko shafewar wata ne aka samu cewa za a iya cewa ne assalatu salatu jami'atun as jami'atun amma sauran salloli guda a nan na idi karbabban sallar idi ko karaman sallar idi ko kuma neman ruwa gaskiya ba a samu wani dalili ingantacce cewa wai za a kira sallah ko kuma zuwa ɗau suka ana assalatu jami'atu eh, ana taruwa ne za a sanar kawai cewa gobe za a yi sallar idi lokaci kaza sai a ji a taru liman yana zuwa zai ne zai fara kabbar bari yana gamawa kuma sai ya yi hudu ba wannan shi ne abin da ya tabbata haka shi ma sallan neman roƙon ruwa za a ɗauki ka a ce assalatu jami'atun da za a faɗa mutane kawai cewa gobe insha Allah za a yi sallan neman ruwa lokaci kaza amma na shafewan rana ko wata ya tabbata cewa ana cewa a sika assalatu jami'atun kuma annabi yake cewa inna shamsa wal qamara ayatani min ayati la la yanqasifani li mawti ahadin wala li hayatihima aw li aw li hayatihi annabi yake cewa fa idza ra'aytum eh, dhalika fafza'u ila salati zuwa karshen hadisi fastaghfirullah wa sallu wa kaza wa kaza an gane ko cewa rana da wata wato ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana shafe rana lokacin da ya so ko wata ba don komai ba domin ya nuna mana ikon ikonsa akan haka cewa kamar yadda yake haka wata ran ma gaba ɗaya za mu neme su mu rasa su ko kuma ranar nan da suke fitowa gabas za mu ga ta fito ta ina ta yamma wata ran za mu ga sai tashi alkiyama wannan dalilin da ya sa yana cikin dalilan da ya sa Allah yake me yake shafe rana da wata domin su zama na wa'azi gare mu yadda za mu koma gare shi da istighfari da tuba zuwa gare shi da riƙon ibadu sosai ina fata an gane wasu yi suka ce kuma idan zunubai suka yi yawa sai Allah ya kawo wannan rasa ya shafe wata ko rana ta yadda ne sanadiyya haka wanda Allah ya nufe shi da shirya to zai ne zai shiga sai yinsa amma wanda Allah bai nufe shi da shirya ko ya ga wannan sai ma dai ya ta dariya ko ya dinga faɗan kalmomi marasa kyau da kun san akwai wani Allah bai kaddaro musu rabauta ba kila su kai Allah ya kaddaro musu wutan wuta ne ta irin wannan wal iyadu billah za a ga dukkan wata aya da za ta zo musu maimakon wato su dinga komawa ga Allah sai su dinga izgili ma kun ga mutanen adawa abin da ya faru da su kenan sun yi ta cewa a zo musu da azaba ana nan ana nan sai suka ga ruwa girgije gari ya haɗe ta ko'ina suka ce ai wannan ruwa ne da za a mana ba san cewa halaka ba ne iska ce mai karfi da ruwa da za ta halakar da su Allah ya turo ba su suna ganin suka ce haza arigin munkaruna Allah ke cewa to ba ruwan da kuke faɗa ba ne bal huwa masta'ajaltum bihi rihan fiha adabun aliyyi subhanallah Allah ke cewa azaban nan da kuke izgiranci kuna inda gaske ne ta zo mana to yau ita ce kuna dauke da iska wanda iskan nan ba wai yanzu in kana jin iska za ka ji menene za ka ji sanyi ko ko ka ji wani daɗi daɗi to wani iskan ita azaba ce cikinta tana bugan su kai za su ji wuta ne take ratsa jikinsu haka aka halakar da su to sabita wal yadu billah shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur ya yan uwa idan da muke ganin kafirai na duniya yanzu suna ta'addanci suna wato kafurci suna izgilanci da sauran ma mutane ma wanda ma ƙila su suna anka sunansu musulmai daga suna izgilanci ga Allah da addinin sa ko kuma masu ma abuta addinin so ba su kai na lokacin annabi ba na zamanin da ba su kai lokacin ba da annabawan da suka zo gabanin annabi yasa Allah ke ce a kufarukum khairun min ula'ikum am bara'atun fi zubur saboda haka waɗancan da suka yi izgilanci da kafurci ko kaɗan ma na yanzu kwata-kwatan su ba su kai su ba ina fata an gane to saboda haka ya ‘yan uwa idan aka ga rana ta shafe ko wata ba wai sanadiyar mutuwan wani ba ne saboda lokacin da ɗan annabi ya rasu birnin ibrahim sai wasu ka ɗauka ai saboda mutuwansa ne shi yasa rana sai mai ta shafe wata abin nan sai annabi ce ina inna shamsa wal qamara ayatan min ayati llah la yaltasani lil maut wala li hayati annabi ke cewa ko kaɗan ba wai duk mutuwar ibrahim ɗansa ba ne wai rana ta shafe ko ko abin nan kun tun lokacin da aka turo annabi fa ke faɗa haka kuma ya ce ku sani tsakanin yaro tashin alkiyama ta hatayi kamar tazarar da ke tsakanin wannan yatsan da wannan ta tsakiyar nan da wannan ta kashe da sabbab kaga ai ba wata tazara bane tsakanin su ko ba kuma juna suke to haka kiyama tana makwafsukan lokacin annabi to sai ka duba tsakanin zuwa annabi da yanzu shekara na 1444 muka ce to kaga abin da ya rage ne wato yanzu kowane lokaci kawai za mu iya ganin kiyama ta tashi wannan shi ne mazanci mafi inganci kowane lokaci kawai za mu iya ganin ta tashi eh, wannan shi ne magana tsakari da allah eh, ba tunanin wai akwai wasu shekaru ko ɗaya mai zuwa ko goma ko biyar a'a kowane lokaci kawai wato za a iya ganin mai abubuwa ta abu to saboda haka ya gamata a ya'yan uwa mu karkato zuwa ga riko ga addini da kuma ibada a duniya ba ta da Ko ana rayuwa da mutum sai ka ji an ce yau ba shi ya gama abin da yake na duniya kuma duk wani abin da yake na duniyan nan abin da zai tafi da shi in ba ayyukansa ba in kuɗi ne yake tarawa in mulki ne in menene duka nan duniya zai basu inda ake ɗaukan kowa a makara haka za a ɗauke shi inda ake binne kowa cikin ƙasar nan shi ma dai nan za a binne su bitin cinkawonsa duk mulkinsa ko da yana zaune cikin gidan gold ne wato zinari nan dai wurin nan dai za a ji a yi bin da mutum kuma ko da mutum zai shekara dubu a ƙara masa dubu dole dai ne nan zai shiga shi yasa walau ishta alfan summa alfan ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko da mutum zai shekara dubu ya kara dubu wurin nan dai dole ne yadda yake raka wasu shi ma ka za a zo a raka shi Allah ya samu dace eh. a saboda haka bigayar azan wala ka rawahu muslimun al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin daga cikin abubuwan da suke kara ya yan uwa an rawaito daga abdullahi ibn zubair da su ma'awai ibn abi sufyan da su umar ibn abdul cewa wai za a iya kiran sallah an gane ko wai kiyasin idi a kan juma'a za a iya kira musallan eh, babban idi eh, babban sallah ko karamin sallah in aka zoyi za a iya kira masu sallah kuma a tara ikama wannan a rawaito daga wasu daga cikin sahabbai ne ba wai magana annabi ba ne daga shi akwai abdullahi ibn zubai da su ma'awuya da su eh, umar ibn abdul aziz an gane ko bai kiyasi akan sallar juma'a kuma sallar juma'a ba ta cikin kamsu salawat ko salloli guda biyar din nan da aka wanda aka abin nan aka farlanta na yin amma ita ma sallar juma'a wajibi ne da wanda yake zaune ba masa fiye ba ina fata wazi to saboda haka wa ma wannan kiyasin malamai sun ce a wannan arwaito ne da gare sun ce mafi inganci gaskiya karamar sallah da babbar sallah ba a kira masu ikaba nan sallah kuma ba a tara ne ikaba Ah, saboda haka abin da yake kara karfafa mana haka shine hadisin da ya zo ba da ya ce wa cewa har harwaito kusan kwacin wannan hadisin fil muttafaq alayhi kun kwanta riwaya ce ta muslim to ga muttafaq alayhi kun ga muttafaq alayhi ne ya fi riwayar da ta zo a sahih muslim kawai karfi dinnan nan da bukhari da muslim su ma sun rawaito kusan kwacin wannan hadisin daga daga Abdullahi ibn Abbas na Ali ibn Abbas shine daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yadda da shi da babansa babansa Abbas ibn Abdul Muttalib baffa nawa na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa gairihi da waninsa saboda ka wannan riwaya ta Abdullahi ibn Abbas arwaito ta daga Abdullah ibn Abbas da kuma wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da yawa lafazin riwaya a rawato daga abdullahi ibn abbas da su jabir da sauransu sun ce lam yakun yu'addilu yawm al-fitr wa la yawm al-adha annabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam bai kasance yana lokacin sa ana kiran sallah babban ana kiran sallah in za a yi ne babban sallah ko karama ba ba a haka lokacin wa lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam bai kasance yana yin haka ba to saboda haka da wannan ne za mu fahimci cewa zance mafi inganci waɗannan salloli ba a kira musu sallah kuma ba a tare kama kamar yadda muke aikatawa yanzu wannan shi ne abin da ya fi wato raji a shi sa, malamai suka fi da fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisai da muka karanta daga ciki ne bayan da muka yi ba a kira musu sallah kuma ba a tare ikama abu na gaba ne kiran sallah wannan ya keɓanta ne ga sallolin farillai da muka yi bayaninsu. su wato guda biyar din nan da ba farlanta mana su kamar da hadisi suka sun da su sunan da sauransu sai kuma wato sallar juma'a tun da sallar juma'a ita ma wajibi ce ga matafiyi wanda yake ba afon ga mazaunin gida ba wanda yake a halin tafiya ba wato wajibi ne ga duk wani wanda yake zaune gida ya yi ne wato ya yi sallar juma'a ina fata an gane ana hatta mata ma ana so inda hali su fita sallar juma'a tun da a sati sati ne sauran salloli guda biyar kuma malamai suka ce in sun fita ba laifi ba ne amma dai yin su a gida wato shi ya fi saboda yawan a zuwa masallacin wasu a fitina ne na mata amma za su je babu laifi a kako za su samu ladan jami'i insha Allah sai dai an sharɗanta sharɗa shine kada su fita da ado da kwalliya sosai su ci kwalliya kamar kamar ana buki kuma ya sanya turare mai ƙarfi tun da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan macen da ta sanya turare mai ƙarfi ta fita wato hiya zaniya wato ita tana ita mazinaciya ne ita ne mazinaciya ne ita mazinaciya ne wato tana tallan kanta ne da ne cewa ya kuma za ku zo ku kalle ni ku na ni cewa lalle ni na sanyo turare mai kamshi kaga tana kiran kanta ne tana tallan kanta ne to shi yasa annabi ya ce fahiya zaniyatu wato mazinaciya ne to kuma wal iyad billah yanzu ma ta ki tsaye ne suke fita ba su yi ne ba ba sa wannan turare ba ita turaren na mace shine wanda kawai mai wato bai da ƙarfi wanda babu wanda zai iya jin su kawai a jikinta sai ita karan kanta da ta sa wanda zai sa in ta fita ba za a ta je ko za tana cikin uwanta ba za a tana mai ba wani ko makamancin haka ba ina fata an gane amma duk wanda zai kasance wani na gefen ta zai ji to wannan ta shiga cikin halittar annabi din nan fahiya zaniyatu shi kuma namiji zai iya sa wanda yake so ina fata an gane to wannan ya gamata ya yan uwa mu dinga faɗakar da mata yamma kuma da 'ya'yanmu mata cewa hatta irin turaren da za su dinga sawa dole mu dinga zaɓa masu turare wanda shari'a ta ce tun da ke haƙƙinka ne wato ka kula da ne tarbiyyar iyalanka tun daga 'ya'ya yara da kuma wato mata yi gaba gabaki ɗaya idan ba haka ba kai ma za a tambaye ka ranar tashin alƙiyama amma in kai ba su ji ba wannan ta fita haƙƙi ina fata ana tare da ni saboda haka wannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai wannan abubuwan duka hadisai ne na annabi wanda babu wani ce ce ka ce akan waɗannan matsaloli babu wani saɓani a kansu wannan hadisai ne ƙarara kamar rana ake cewa a tsakiyar sama yana fata wazo eh, hadisi na gaba shine hadisin abu qatada radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kara masa yadda fil hadisi tawil asalin hadisin ya zo yana da tsawo zan yi maku bayanin sa insha Allah ta'ala fi nawmihim an salati lokacin da suka yi bacci tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance baccin nan yarin jaye su wanda har sallar asubahi ta kubuce musu kuma azana bilal da suka tashi sai bilal wato ya kira sallah fa sallan nabi sallallahu alaihi wa wa sallam sai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wato ya sallar kama kana yusna'u kulla yawmi kamar yadda ake yi kowane yini kowane rana rahu muslim wannan muslim ya rawaito wannan hadisi a wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi din tabbas haka al-imam al-baihaqi ya rawaito sa haka al-imam ibn majah ya rawaito sa haka al-imam abu dawud ya rawaito wannan hadisin asalin kisan ya yan uwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana dawa daga khaybar zuwa madina khaybar wuri ne wanda yake a arewacin madinatul munawwara tsakanin khaibar da madina kilomita 264 kilomita nawa 264 tsakanin khaibar da madina kuma khaibar wuri ne wanda suke tsakanin musulmi da yahudawa wanda wuri ne wanda aka san wato yahudawa sun zazzauna haka an gane ko wanda kada kuma ce an buɗe khaibar a shekara ta bakwai a watan muharram wanda kuma da dama daga cikin sahabban annin sallallahu alaihi wa sallam suke cewa ba mu taba ci mun koshi ba sai bayan da aka yi ne aka bude khaybar Allah ya azarta su da arziki mai yawa khaybar da kuma dabino da yawa anan sahabbai suka samu dabino suna ci sosai abinci dai sosai suna ci suna koshi sun kun san a sabon annabi sallallahu alaihi wa sallam sun kasance ba su da hatta annabi Ah, abin da ke cewa mana na illal aswadai abincinsu shi ne kullum abu biyu Shi ne wato da dabino da ruwa da dabino da ne da ruwa abin da suka rayu da shi ke nan. abincinsu sai a sai a kwashe wata ɗaya wata ɗaya wata uku ba a hura murhu ba wuta a gidan annabi ba sallallahu alaihi wa sallam a ce wai an ɗora wai za a dafa abinci sai a yi wata wata wata uku ba hura wuta ba da wannan suke rayuwa haka kuma kamar yadda za mu gani nan gaba hadisai da dama da za mu karanta wasa za ga wani sahabi yana rayuwa da tufafi guda ɗaya ne kacal za mu zo a shuruɗin sala wannan za ga tufafi ɗaya yake rayuwa da ita idan ya zo da daddare in ya yi datti sai dai ya bari da daddare idan kowa ya yi bacci sai ya wanke wannan tufafin sai ya samu wani ɗan lungu sai ya shiga ya ɓoye da tsirara zai zauna kafin sallar allahu akbar amma mu yanzu abin ban takaici ba tufafi ɗaya sai ga wani yana tufafi sun kai goma ko ashirin ko talatin ina fata an gane amma duk da haka ƙumbinsu ba makama wajen bautar allah da tsoron allah subhanahu wa ta'ala wallahi abin ban mamaki tufafi ɗayan nan zai in ya wanke shi zai jira dab da asubar idan ya bushe kafin a fara kiran sallah kada wani ya zo ya gani sai ya shiga ya ciro wannan tufafin sai ya ɗaura shi haka suka son suna rayuwa kuma har ya bar duniya wani tufafi ɗaya wani tufafi ɗayan ma baya iya rufe har saman jikinsa sai dai kawai al'aurarsa daga cibiyarsa zuwa ƙasa za mu zo makaranta hadisan wannan duka a shuruɗu sa babin da ke gaban wannan babin wannan mun kusa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce masu to wanda yake da irin wannan tufafi idan yana da tufafi ɗaya babba ne zai iya rufe ko ina to idan ya zo yin sallah sai ya rufo tun daga kasansa wato wajen al'auran har kafaɗa sai ya har yanzu a kauye ana irin ɗora wannan zana haka misali ko sai a sanya a wannan bangaren dama ya dawo hagu sai hagu ya dawo dama sai a a ɗaure ta nan ina ga ta nan kirji ne ake ɗaurewa ko idan ba ma ok ta baya ne ko za a shi ta baya ruwa sai a ɗaure shi to haka sai annabi ya ce to wannan tun lokacin annabi ne abin da kawai nan suke yi wato tun sabai ne annabi ya yi bayanin yanayin ɗaurin nan abin ban mamaki sai ya ce sai mutum ya ɗaura sai ya salla haka daga cikin sahabbai akwai wanda za a ga tufafin su bai da tsawo guda ɗayan da ke da shi shi karan kan shi da iya abin da yake iya rufe musu daga cibiya masu zuwa gwiwa a ban mamaki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce ce to cikin ku wanda yake da tufafi ɗayan kuma gajeren tufafi to ya rufe daga cibiya zuwa gwiwa nan saman duk annabi ya ce dole in mutum zai yi sallah in bai rufe kafaɗansa ba bai da sallah haka annabi ya ce shi yasa sallah da irin ƙananan singlet ɗin nan ina kamar irin wannan an gane in mutum ya yi a zahiri bai da sallansa inda yana da wani tufafi tun da kun ga irin wannan baya rufe ne ta faɗarsa. ina fata an gane to dole ne annabi yake cewa in dai kana da wani tufafi wanda ya sallah wato a bayan kafaɗarsa bai rufe ba bai da sallansa wato wannan ne abin da mazhabar da suka mutum bai da sallah mazhabar shafi'iyya da da ahnaf da da malikiya suka ce to ko yana da sallah amma yana da zunubi wato yana da zunubin barin ne kafaɗa sun ba da ce kada wani ya kuskura ya sallah ba tare da yayi ne ba ya ya rufe kafaɗansa la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin wa laysa ala atiqihi shay'un haka annabi ya ce za mu karanta hadisin nan gaba to saboda haka amma sahabbai wanda ya san sai lokacin wani ɗaya gare shi ɗayan kuma bai da tsawo annabi ya ce to ku suturta al'auran kai daga cibiya zuwa ƙasa sai ku je ku yi sallah haka to in dai mutum bai da shi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha babu laifi ko ya sallan bai da zunubi insha Allah kuma sallan saka biya ne ku duba waɗannan bayan Allah da suke rayuwa da tufafi ɗaya katar kuma sahabbai na annabi kuma zance mafi inganci babu wanda ya kai sahabbai mu yanzu in ka cire annabawa babu wanda ya kai sahabbai daraja a wajen Allah subhanahu wataala da imani da komo yasa Allah ya ce ma radiyallahu anhum wa an to shi yasa duk wanda yake zagin sabon muka ce menene kuncin sa kafiri ne haka imam malik ya tabbatar da haka ka duba duk imanin su da san da Allah yake musu amma ne da jarabce su da talauci cewa tufafi ɗaya kacal guda ɗaya fitar magana tsakani da yanzu mu mutum zai ga yana da tufafi goma amma shi kullum yana gabe bai cikin wadata kullum yana gabe cikin me ɗaya cikin wadata a ban mamaki kana da tufafi ɗaya har guda goma na sawa amma kullum kana gaba da baka da cikin wadata wannan kare akwai karancin godewa ni'ima Allah su sabai ɗaya gare su wani ɗayan ma al'aura kai amma kullum yana ganin shi mawadaci ne alhamdulillah yana godewa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya uwa ga masu nuzu tsoron Allah shi yasa yanzu in mutum bai bauta wa Allah ba to in yi mutu ma ni na san me za mu ce ma Allah ba ka zo wanda ya rayu da tufafi ɗaya amma sallah na ba ku labarin sa'id ibn musayyab wanda yake cewa shekara arba'in ban taɓa ganin ƙiyan wani ba in ba ƙiyanwa ba liman ba shekara arba'in yayi sahun gaba bai taɓa ce masa ba shekara ɗaiɗai har arba'in a ce ya zo sallawar shi yau yana bayan wani ba baya ba tsaye liman yake gani ba ya sami shekara arba'in ka duba yanayin da suke rayuwa da dabina kawai da ruwa shine abin da suke rayuwa sannan kuma tufafi ɗaya wani ma rabin tufafi saboda haka ya uwa wannan dole karanta tarihin magabata yake da muhimmanci eh dole ne wato in mutum yana so ya ƙara samun imani sosai ya san cewa yana cikin ni'ima shi bai sani ba ya karanta tarihin magabata na su sai ok idan ba za a mace ba za a yan kuma za a mace su za ba matsala za a yi eh eh hmm. eh, eh. gaskiya ne malam musa gaskiya ne malam musa mu kalli gaban mu gaskiya wallahi wallahi na'am eh. eh gaskiya ne wannan gaskiya ne eh wannan maganganun da kai guda biyu suna da muhimmanci na farko wato ya mata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan mu iman nan da ya mana hakika abu na biyu da ke magana haka din yanda yanzu ni'imomi ta ko'ina, suka watsu lokacin sabai babu kaga lokacin su ba magana electric wannan wannan lokacin lantarkin nan babu ba maganar su fanta wai ma abinci yanzu nake ce muku ba a huran murhu ba amma mu yanzu gas kawai sai dai kaɗan mur'a shaka ko sai ga wata abin ban mamaki kawai dan murda za ka sai dai ka ga wata ya kawo to su lokacin murhu sai an zai an kamo ice an zo an sanya duwatsu haka a nan haka ake dafa abinci kuma wannan wuta babu shi da wannan abin nan irin su kendir nan da irin su ne da irin suke ba ba shara ba haka suke abin da suke rayuwarsu abin ban mamaki amma mu yanzu ga ni'ima ta ko'ina wuta ne gashi abin hawa ne ga mota jirgi gashi su lokacin aikin hajji a raƙuma suke zuwa a raƙuma wani sai ya yi shekaru yana zuwa aikin hajji duk tukwarin da muke da su ya'yan uwa a makka garuruwa ire-iren su sudan da sauransu tukwari ba san tukwari aiko duk asirin su daga aikin hajji ne sun je wani ya kwashe shekara goma yana yana tafiya zai je aikin hajji a kan keke a ƙasa da Allah ya sa isa makka sai suka makarkale a can ba su dawo ba har yau su ne za ku za a ce tukwari ok Hausa wasu ne zai cewa takarigo to duk yana ga eh, eh, eh, su ɗin ne takarigo wasu ake su takari na eh na eh eh eh eh na'am ah zance mafi inganci oke <coughs> oke karban sallah a mazaba ta malakiya kamar yadda muka yi bayani da shafi'iya da abu hanifa cewa idan ya tsalla indi yana da wani tufafi ba a sallar sama yana da zunubi a wajen Allah subhanahu tsara amma a mazabar hanabila bai da sallah gabaki daya wanda kuma da dama malamin sunan jayar da wannan saboda wannan wani izgilanci ne ga Allah subhanahu wataala kore na Allah ne yau inda za a ce gwamnatin rufa yana neman mu ko president muhammad buhari to na tabbata kowa zai je zaƙulo kayan da suka fi kyau zai ƙura ne zai ƙura a daka wani inda hali sababi gaskiya ne wafisa wani inda hali sababi zai yi to su amma ya za a yi wanda ya halicci gwamna kuma ya halicci shi shugaban ƙasan in za ka zo ka gana da shi shi kuma ba za su sanya mai kaya masu kyau ba ga kada kaya ma a ce mutum ma ya ma yi sallan wai ko faɗa ma bai rufe ta ba da ka ga wannan akwai wargi da addini da kuma raina Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa za mu zo mu ƙara yi a sharuɗan karɓar sallah guda tara da malamai suka ambata akwai wannan shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya bani adam kudu zinatakum inda kulle masjid masjid a nan malaman tafsir suka ce shine as-sala in za a je sallah za ka je sallah Allah yake cewa ka ci kulliya ado sanya tufafi masu kyau ka je ka gana da shi ka sanya turare saboda kana ganawa da Allah subhanahu wataala kuma mala'iku fa suna tare da kai shi yasa annabi yake cewa in ma mutum ya ci tafarnuwa ko albasa kada ya zo masallaci saboda lokacin da kake ga duk lokacin da ka sallah kana ganawa da Allah subhanahu wataala suwaye suke tare da kai mala'iku waran nan na albasa wani tafarnuwa yana cutar da mala'iku kuma ka sani su ne wanda za ka ɗauka sallah ka zuwa wajen wa sawa da Allah subhanahu ta'ala kuma waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai da sosai eh. saboda haka da dama daga cikin malamai malam musa suna ganin ma bai ma da sallar idan ya abin nan eh. to saboda haka waɗannan dole ne a kiyaye su ya ɗan uwa to lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake dawa daga khaybar sai a mun yi bayanin khaybar da sauransu da tsakaninta da madinatul munawwara kilomita 264 kuma tana arewacin madina sannan kuma muka ce lokacin da annabi yake dawowa cikin dare suna cikin tafiya sai gajiya ya kama su da gyangyaɗi sai annabi ya tsaya ce su ya da zango su huta lokacin da su huta sai annabi ya ce wa bilal Allah ka kiyaye mana lokacin sallah lokacin sallah yana yi ka kira sallah sai ka tada mu sai mu sallah ta asubahi to annabi yana kwanta da sahabbai sai shi ma bilal gyangyaɗi ya zo masa sai shi ma ya yi ne <laughs> ya fashe shi ina fata an gane ana na ana nan annabi bai tashi ba sai da rana ta fito rana ta fito za ta rana ya fara taba su annabi ya tashi annabi ya tashi sai cewa bilal ya aka haka ya bilal mun ce kai ka tsaya ka kiyaye mana lokacin sallah in lokacin sallah ka tada mu kuma ka kira mana sallah sai ce ya rasulallah ya jaka dan Allah abin da ya same ka shi ya same ni ni ma kamar yadda gingadi ya same ku kai bacci ni ma kuna yin baccin nan gingadi ni ma ya zo mani ba su lokacin da bacci ya kwashe ni ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce to ku tashi daga nan sai suka tashi da su da rakuman su sai suka dan matsa kaɗan suna matsawa kaɗan a wata riwaya wadda ta su sunan abi da wadda sunan bahaki da sauransu sai annabi ce wa bilal ya kira sallah ya kira sallah sai a kafin bayan ya kira sallah sai annabi ya nafila raka'a biyu sai ya ce wa bilal ya tada sallah sai suka sallaci sallar asubahin nan ina fata an gane a wata riwaya kuma kiran sallah ba su zo ba to amma dai da'iman musbat muqaddam ala nafi an gane ku saboda ka sai mu ɗore wayan kiran sannan saboda akwai ƙarin ilimi a ciki da wannan ne malamai ma'abuta ilimi suka ce a lokacin da bayan sun yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda ya manta sallah ko kuma bacci ya rinjaye shi idan ya farko da baccin nan ko ya tuna sallah ya yi ta an gane ke an gane ko a babu wato wani abu dole su yayi wannan sallah sai annabi janyo aya wa inna salata li dhikri inna salata kunna ga tanha da an fasha mutum ko ba haka ba ayyub da wannan ne malamai ma ta ilimi suka ce wasu ke riko da wannan hadisi cewa na farko idan bacciyar jaye musulmi bai yi sallah ba idan ya tashi dole sai ya yi ne ya rama wannan sallah an gane ko bacci da shi da mantuwa su ne kawai uzuri na shari'a a wajen mance wajen mance mai sallah shi ma baccin ne ya kasance mutum ya yi shi a lokacin da ya dace amma kana ji ana kiran sallah mutum ya ce zai sallah a wannan lokacin kaga wannan baka da uzurin yi bacci kamar wani abokin ba zan mance ba mun yi digiri tare da shi ɗan ƙasar murtaniya sai ya raya dare da baki ɗaya babu abin da yake sai chatin da sauransu a facebook da laptop ɗinsa sai an fara kiran sallah su da je ya kwanta shi ne ba zai tashi sai wajen goma da safi kun ga wannan waliyar billah to saboda haka a bacci ɗin nan da me da mantuwa su ne uzuri a na shari'a amma kuma shi ma ya kasance baccin nan mutum ya yi shi a lokacin da ya dace to idan ya kasance mutum bacci ya fashe shi ya yi shi a lokacin da ya dace din amma ya ci galabarsa ne tashi ba har sai da rana ta fito ko an riga an yi sallah to yana tashi ne zai yi sai ya yi wannan sallah ina fata ana tare da ni fa'ida na biyu da malamai suka fi shi ne idan misali mutane uku hudu biyar suka manta sallah ba su yi ta ba ko kuma bacci ya rinjaye su sallan da ta wuce mutum idan kuna da yawa mutum biyu uku za ku iya kira masa sallan ta kuma kuta da isama wannan ne ra'ayin wasu daga cikin malamai ra'ayi na biyu na malamai ina fata an gane ko a ah, wanda wannan ra'ayi na biyu har wato su daga al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala an gane ko a mazhabarsa na jadid wato bayan ya bar Iraq ya dawo Iraq kenan Misra duka al-Imam Shafi'i yana da mazhabul qadim da mazhabul jadid mazhabul qadim yana kasan wato lokacin Iraq yana ina a Iraq To bayan da ya dawo Misra imam shafi'i da aksani wanda za ku da akwai mazhabar shafi'iyya ya ƙara ilimi sai kasance ya yi da wasu fasawo ya yi rejection a kansu ya yi tanazuli a ra'ayinsa na biyu an gane ku a mazhabar jalil shi ne idan ya kasance ko da kuna da yawa sallah ta uce muku in za ku rama wannan sallan ba za ku kira mata sallah ba kawai ikama za a tada babu kiran sallah ce menene dalilin ka da wanda suka ma muwafaqa suka ce shine ranan lokacin khanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai sun shagaltar da shi akan ne akan sallar la'asar ba sai sallar la'asar ba har sai da rana ta fara kamar yadda yazo a wata riwaya shagaluna a wata riwaya kuma har sai da rana take dab da shagaluna an sarati ba wasu hatta kadat ta shamsu an tafruba gane ko a lokacin da annabi ya sallaci wato la'asar din nan bai kira masa sallah ba wannan shine dalilin wa wanda suke ganin in sallah su kuma ce maku kuna da yawa to ba dole sai kun kira mata sallah ba in za ku yi ta ikama sai za ku sada wanda suke ganin kuma za ku kira mata sallah kuma ku sada ikama sun yi riko da wani hadisi wani kissa na na ba. sun yi riko da kissan khaybar wato a hadisin da muka karanta yau na abu kasa da dinna wanda abu hurairah ya rawaito shi kissan bilal kenan inda ya kun ga bilal sun tashi daga wurin da sai kira sallah kamar da zuwa wasu ruwayoyi sannan aka tara isaba ina fata ana tare da ni sai haka wannan matsala ce mai muhimmanci sosai na mu ƙara hadisi ko lokaci ya yi eh? lokaci ya yi shi ke za mu iya tsayawa ana sai a asu tambayoyi bayan kiran sallah muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka faɗa albarka kuma ya sa zama ke iya gare shi abin da muka yi kuskure muna roƙon sa ya gafarta mana. Malam shi na cewa ne na malam musa ake ah, yawa barakallah yawa